من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قاوم يو أشرين دبقي قوتا شعبان هجر النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدا أبي هدودا أربعين دبو كما يو talatin ga watan uku miladiya biyu a wannan masallaci masjidu sayyidina mu'awiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da karatu na littafin irwa'ul hayam fi ahkamis siyam littafin da ke batu a taƙaice a game da hukunce-hukuncen da suka shafi azumi da falalolin azumi da darajojinsa da fa'idojinsa za mu tashi majalisi na shida kuma fasali na bakwai alfaslu sabi'u al itikaf fasalin da zai bayani kan itikafi asali lafazin al itikaf daga akafa ya akufu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa'atawa ala Yakufu na ala asnamin lahum yana ba mu labari game da mutanen annabi Musa alaihi salam فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعكفون sai suka zo suka samu wasu mutane sillizimci ala asnanihim gumakansu sun dukufa suna bauta ma gunci ƙalu ya musa ja'allana ilahan kama lahum aliha ƙala innakum qaumun tajhalu hmm? sannan Allah maɗaukakin sarki yana faɗin masu abin nan kula da masallatinsa na mai alfarma ka'aba ya ce fina masu yin itikafi to itikafi a larabci shine ka lizumci wani abu ka dukufa akan wani abu ka nace a wani abu ka tsaya a wani abu baka gushe ba shine ake ci mishi itikafi a larabci amma a shari'a idan sun a al'i'tikaf za mu ji shine sai muka ce wa tahtahu mabahisu a ƙarƙashin itikafi akwai mas'aloli al-mabhasul awwal ma'anahu matsala ta farko ma'anar itikafi ne ake nufi da itikafi huwa luzumul masjidi liqasdi al-ibadati lillahi ta'ala abinda ake ce mai itikafi a takaice matuƙa luzumul masjid lizumtar masallaci da kufa da zama a cikin masallaci liqasdil ibadati lillahi ta'ala da niyya a cikin zuciya cewa Allah ake mabauta shine itikafi itikafi na nufin mutum ya tattaro ina shi ina shi ya dawo masallaci ya zo ya zauna ba ya zauna haka nan ba ya zo ne ya zauna a masallaci domin ibada kun ga an ce li qasdil ibadati domin ya nuna cewa ashe abubuwan da ake a cikin itikafi ba nau'in ibada ɗaya bane ba nau'in ibada ɗaya bane akwai abubuwa da yawa da in mutum ya zo itikafi kamar yadda za mu ji aka sunnanta masa aka suye wannan shi ne hukumuhu hukuncinsa almabhasu sani kenan matsala ta biyu al-istihbab itikafi mustahabbi an so ayi abinda ake ce ma mustahabbi an sha faɗa mana shine abinda in mutum yayi zai samu lada in kuma bai yi ba Allah ba zai kama shi da zunubi ba shine itika shine shine mustahabbi kayi abinda in kai shi Allah zai rubuta ma lada amma idan mutum bai yi ba to Allah subhanahu wataala ba zai kama shi da alhaki ba yanzu sallah ta asuba da muka yi Allah karba mana ga farilla ce duk wanda bai yi ta ba har lokacin ta ya fita to Allah subhanahu wa ta'ala da zai mutu to Allah subhanahu wa ta'ala zai masa azaba a kan kin yin sallar nan inda gangan yake lafiya shilau yana da hankali yana gane komai amma ya yin sallar asubahi kuma ya mutu a haka to amma raka'atul fajr da ake yi kafin ta kaga ya ce da mutum zai zama bai yi ta ba da mutum zai zama bai yi ta ba to ba wani abin da zai same shi ba ya rasa lada amma kuma Allah ba zai tambaye shi ba me yasa bai yi ba hai ka ku dauke mana hankali hmm, ana ɗauka ana dauka ni kaɗai na isa ai suna jina shi kun yi magana ka fashi mana ba na son ina karatu wani na yin wani abu mai min da hankali can yake yi alistihbab an so a yi ta'ala تعالى ولا wa وأنتم عاكفون في المساجد saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace wala tubashiruhunna ku kusanci iyalanku wa antum akifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallatai da wannan ayar malamai suka ce ashe itikafi mustahabbi ne kuma itikafi ya zo a cikin alqur'ani shi anan kuma wani abin da zai ba mutum sha'awa ya burge shi shine a cin ayoyin azumi aka ambaci wannan uhilla lakum laylatas siyami الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم في التي فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هذا أمر الإتكافي أنا بيان مسألة أزمي تندق فرقه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أقي تبياني أقي تبياني ها أكزونا shi akwai alaƙa da zumunta mai ƙarfi a tsakanin itikafi da azumi suna da alaƙa itikafi da azumi suna da alaƙa akwai zumunta mai ƙarfi a tsakaninsu Allah ya haɗa su a cikin alƙur'ani wali kauli aisha ta radiyallahu anha da kuma faɗin Nana Aisha da ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan manzon Allah su sama ya kasance yana itikafi a goma ta ƙarshe a ramadan goma ta ƙarshe ta ramadan manzo Allah ta sama ya kasance yana itikafi a ciki in ji matarsa na na'isha radiyallahu ta'ala anha da aya da hadisi sun tabbatar mana da cewa itikafi ashe sunna ne kuma sannan mustahab a cikin sunnonin ba sunna ba ce wajiba a'a sunna ce mustahabbiya an so a yi in mutum yayi to zai samu lada in kuma bai yi ba to shi al-mabhasu Salisu mas'ala ta uku waqtuhu yaushe ake yi yaushe ake itikafi ya juzu li'tikafu fi kulli waqti ya halatta mutum ya itikafi a kowane lokaci kowane lokaci ana itikafi ba sai a ramadan ba lakin ya ta'akkadu istihbabuhu fil ashr al awakhir min ramadan sai dai san ayi na karfafa shari'a ta karfafa san ayi shi a goma ta ƙarshe ta ramadan ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara in an ga wata sai mutum ya fita talatin ba a ga wata ba wata yi talatin to idan aka kai daren da zai zama washe gari sallah shi kenan sai mutum ya fita daga itikafi amma kowane lokaci mutum zai iya itikafi zai iya itikafi a eh, watan al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumada al-ula har zuwa zulhijja kowane wata ya halatta mutum zai iya shiga masallaci da niyyar ya zauna ya rika ibada ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala bi qadri al-ayyam allati nawa al-mu'takif gwaggwadon kwanakin da mai itikafin yi niyya a zuciyarsa zai yi gwaggwadon abinda mutum ya niyya ya ce zai yi idan mutum niyyarsa kwana ɗaya zai yi to in mutum kwana biyu zai yi in kwanaki uku zai yi idan zai yi kwanaki biyar ne to gwagwadon abin da ya ɗora ma kansa zai yi shi kenan babu laifi amma ya halasta itikafi a kowane lokaci amma an fi son a yi shi a ƙarshen ramadan ya fi ƙarfafa soyayyar da shari'a take mai yin itikafi to ta fi ƙarfi a watan ramadan kuma a watan ramadan ɗin ma a goma ta ƙarshe almabahasin rabia nan ya haɗe makanuhu a ina ake iki kafi ina jin daga jimma ma Allah ta'ala cewa Walatu wala tubashiruhunna wa antum na fil masajid to a nan malamai sun tattauna wasu malaman suka ce Allah ya ce wa antum aakifuna fil masajid al bukhari a fahimtar sai yana ganin ya halasta za a yi itikafi a kowane masallaci masallacin unguwa masallacin juma'a masallacin ka'aba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin baitul maqdis wato al-masjid al-aqsa shi yasa yi babu yace al'itikafu fil masajidi kulliha babin da zai yi batu akan ya halatta ai sallah a kowane itikafi a kowane masallaci sai ce li qaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa antum suna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallatai sai ce wannan al-masajid ana nufin kowane masallaci kafin su akwai eh, sahabbai da suke da wannan fahimta cikinsu akwai eh, ibnu mas'ud ibnu mas'ud radiyallahu anhu fahimta sai yana ganin za a iya itikafi a kowane masallaci haka al'imamu abu hanifa fahimtar sai yana ganin za a iya yin itikafi a kowane masallaci abinda suka fahimta kenan akan zahirin alkur'ani mazhabi na biyu Shi ne mazhabin na Aisha radiyallahu anha da kuma da yawa daga cin a'imma a tabi'ai jagorori malamai na addini magabata su sai suka ce ba a yi tafi sai a masallacin juma'a sannan sai mazhabi na uku shine mazhabin sayyidina huzaifa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu da wasu malamai da suka zo a baya su kuma suna ganin ba a intikafi sai a masallatai guda uku kacal masallatan nan su ne masallacin ka'aba a makka da masallacin madina masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masallacin baitul maqdis da ke filistin suka kawo hadisi manzo Allah sallama aka ce ya ce la'atikafa illa fil masajid salasa to wannan maganganun su ne guda uku malamai suke da su itikafi a kowane masallaci waɗanda suka ce za a yi itikafi a kowane masallaci aka ce to idan juma'a ta riski mutum ya je yi kuma ba a fita masallaci sai suka ce ai juma'a lalura ce saboda haka mutum zai iya fita so da kai suka ce idan mutum zai yi tikafi a kowane masallaci masallacin unguwarsu in juma'a ta faɗo masa sai ya fita Cito to ai ba a san mutum ya ji a ransa lokacin da zai yi itikafi ya kudurta cewa shi zai fita har yana da wani abin da yake a'a ai ita fitar da ake yi ta lalura to bujiro ma mutum take yi ita ko juma'a sananniya ce an san za ta zo a cikin kwanakin da ake yi itikafi ma damar mutum ya ce misali zai yi sati guda to ai juma'a za ta zo ila kwana goma zai yi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana kwanaki goma dole juma'a za ta fito a sati ban ce dole ba ko zai yi wa mutum kila ya kauce ma juma'a ya shiga ranar asabar sai ranar juma'a da sassafe sai ya fita kage yi wa yau ya gama su amma in kwana goma zai dole sai juma'a ta faɗo ko za a iya kwana goma ba juma'a su kuma waɗanda suka ce eh, sai a masallatan juma'a sai suka ba da amsa game da waccan kace kun ga mutum in ya shigo shi kenan ba juma'a aka ce to me hujjar ku sai suka ce na na ishe radiyallahu anha ta faɗa ga yanan zamuji ji ta ce wala fa illa fi masjidin jami'in kuma hadisi ne da malamai ba su yi magana kan ingancin safu cewa ko yana da matsala ba sannan suka ce hukunci ne da ba a tsammanin na na'isha radiyallahu anha ta faɗi da kanta ta yi ijtihadi ta ce ita tana gani a a tabbas ta ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su kuma waɗanda suka ce wa la'ati kafa illa fil masajid salata to tun daga ingancin hadisin malamai sun tattauna a kansa in ya sha kuma suka ce fassarar da ake nufi ana nufin ba korewa ba korewa kala uku ce a musulunci a usulul fiqh akwai ka kora abu ka ce ba shi kwata-kwata kamar la ilaha illallah kaga nan kana nufin babu babu wani da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah sannan na biyu akwai abin da suke ce mishi korewa ta inganci kamar misali faɗin manzo sama da yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ba sallah ga duk mutumin da bai karanta fatiha ba a yayi sallah ko bai yi ba ga ta an same ta yayi amma abin da ake nufi ba ta inganta ba sallashi shi ba za a ansa ba sannan akwai na uku abin da suke ce ma korewa domin kora cika sai a ce abu ba shi amma ba ana nufin bashin ba a'a ana nufin ingancin shi bai kai ba kamar yadda manzo Allah sallallahu ya faɗi a game da yin bismillah a alwala la salata liman lam yusammi Allah qablahu ba alwala ga duk mutumin da bai bismillah ba ana nufin alwalar shi ba ta yi ba kwata-kwata a ana nufin alwalarsa ba ta cika ba to kaga muna da uku shine abin da suke ce ma nafyul wujud da nafyus sihhati da nafyul kamal nafyus nafyul wujud kwata kwata ba abu kwata kwata ba abu kamar la ilaha illallah da muka ce nafyus sihha an kore ingancin abin gashi akwai shi an yin shi amma kuma bai inganta ba na uku nafyul kamal gashi abin an yi shi kuma ya inganta amma ladan da ake so a samu cikakke to ba a same shi ba mun gane to kun ga waɗannan to sai suka ce wancan hadisin na lati hadisin hudaifa radiyallahu anhu in ya sha a inganci to ta kafa illa fil masajid salata suka ce ana nufin itikafin da ya fi cika shine itikafin da zaka je ka yi shi a masallatai guda uku kamar yadda hadisai suka zo suka fifita sallar da mutum zai a waɗannan masallatan masallacin manzan Allah masallacin Ka'aba hadisi tabbatacce ba malamin da ya magana kan ingancinsa aka soke shi babu cewa masallacin Ka'aba idan mutum ya salla ɗaya ta farilla a ciki za a ba shi lada dubu ɗaya masallacin manzan Allah sallama na Madina idan mutum ya salla ɗaya a ciki ta farilla za a ba shi lada dubu ɗaya masallacin Kudus masallacin baitul maqdisi almasjid al-aqsa idan mutum ya salla za a ba shi lada ɗari biyar duk da wannan hadisin na ɗari biyar wasu malaman hadisi sun yi magana kansa a taƙaice dai kuma sannan manzon da sama ya faɗa yake cewa duk wanda la ta shuddu rihala illa ila salatati masajid kakku ni gari da niyya ku keɓe wani masallaci kawai don ku je ku yi wata ibada ta daban kuma haske ka shiga mota ko ka biya kuɗin jirgi sai masallatai uku kaga abin da ake nufi kenan kaga ashe duka yana nuna fifikon waɗancan masallatan ake nufi akan sauran masallatai ba ana nufin cewa ba a itikafi sai a wani masallaci ba a wani itikafi a wani masallaci in ba su ba wannan fassarar da manya-manyan malaman mu suka yi kenan irin su shekul islamin taimiyya a zamaninsa a wannan zamani irin su al'allama tun al'usaini rahmatullahi alai kuma ita ce fahimta da tafi sauki Allah ya fahimtar da mu to shine sai muka ce al jami'u kenan wajen da ake itikafi a cikinsa shine almasjidul jami'u masallacin juma'a in an ce almasjidul jami'a ana nufin masallacin juma'a wajen da ke tattara mutane a mako a yi juma'a a yi hudu ba to a nan ake itikafi alladhi tuqamu fihi aljumu'atu wanda ake tsaida juma'a a cikin sa liqauli aisha radhiyallahu anha saboda fadin nana aisha da tace wala atikafa illa fi masjidin jami'in ba itikafi sai a masallacin juma'a malamai suka ce wannan ba ba kaulin ta bane wannan faɗin manzo Allah su salama ne amma eh, abinda suke ce mishi almarfu hukman sahabi ya faɗi magana maganar da baya iya sabci faɗi a cikinta amma bai ce manzo Allah su salama ya ce ba mun gane misalin irin wannan shi ma sinja a wajen aiki sai zo sai ya tsaya a bakin gate sai ke yau ba aiki sai ya miƙa maka takarda ya ce yau ba aiki ina nufin wayo shi ke kirkiro ya isa ya ce yau ba aiki ba ga mai gidan shi ya ce mushi yau ba aiki to sahabbai suna da irin wannan maganar manzo Allah sun ce amma ba su faɗi sunansa ba su ce shi ya ce shine malaman mu suke ce mushi mishi wa faqbal eh wal masajidu thalathatu minhu masallatai nan uku da Ka'aba أي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ولن مسلاتين أكو بك juma'a كوبا كمان كعبة أنا جومة مسلاتين من زن الله صلى الله عليه وسلم أنا جومة مسلاتين بيت المقدس أنا جومة kaga sun shiga cikin waccan magana wala atikafa illa fi masjidin jami'i ba itikafi sai a masallacin juma'a wa huwa fiha afdalu wa amma yin itikafi a masallatan nan guda uku ya fi daraja kuma ya fi cikan lada kai ka sani da kanka ba sai wani ya faɗa maka ba ma a ce da wanda ya yi tikafi a masallacin juma'a unguwarsu da wanda ya yi tikafi a masallacin ka'aba wa za a fi ba lada kai ma ba ka bukata sai an baka amsa da kanka kai ka san wancan yafi can yafi to wannan shi ita ce magana ta fi zama tsaka-tsaki cewa itikafi a masallacin juma'a ake masu cewa za a yi a kowane masallaci magana su tana da ba ta da ƙarfi sosai masu cewa sai a masallaci uku su ma haka amma magana take tsaka-tsaki ita ce a itikafi a masallatan juma'a da ake da su din da masallacin juma'a yake gwaggwadon kwanakin da ka ɗiban makanka sai ka ɗiba sai ka shiga ka yi ka. a waɗannan in juma'a ta kama ka kaga shikenan ba ka fita ba magana fita balle ka shiga mota ko ka ce za ka hau mashin ko ka tafi a kafa ka ji wani masallaci ke juma'a ka dawo mun gane Allah ya kara mana fahimta al-mabhasul khamis waqtu ad-dukhul fihi wal khuruj minhu yaushe ake shiga yaushe ake fita wani lokaci ake shiga itikafi wani lokaci ake fita al-waqtu al-mukhtar lid-dukhul fi al-itikafi huwa ba'da salati al lokacin da aka fi so idan mutum zai yi itikafi ya shiga masallaci to lokacin da aka yi sallah asubahi haka manzo Allah sallallahu yake yi manzo Allah sallallahu alaihi yakan baro cikin gidansa ya shigo masallaci idan zai yi itikafi gab da asuba sai ya je ya aje kayansa fi mu'takafihi a wurin da zai yi itikafi fa iza sallal fajr ana gama sallah asubahi ya bada sallah to shi ke na a ta mu'takafahu sai ya jojin da zai yi kafi ya zauna ga gidan manza Allah sallallahu alaihi sallama ga masallaci shigowa ce da kuma fita to idan ya shigo masallaci gab da lokacin sallar asubahi sai ya je ya aje kayansa ko ya sa aje masa kayansa a wajen da zai yi itikafi inda ya zaba zai zauna in aka gama sallar asubahi to daga nan sai ya wuce ya tafi wajen da zai zauna ya ita kafi shi kenan har lokacin da zai fita daga masallaci ba abin da ke fitar da shi sai lalura kun ga lokacin da aka fi so a shiga kenan wa yastati'u al-khuruj fi kulli waqtin arada sannan mutum ya ga dama ya fita a kowane lokaci ya gama itikafin sa nake nufi mutum yana da damar ya fita misali ya ce kwana ɗaya zai yi ya shigo da asuba sai ya fita da wata asuba mutum ya zo masallaci ya shiga itikafi kwana ɗaya niyya a zuciyarsa zai yi sai ya shiga itikafinsa da sallar asubahi kashe gari kuma an gama sallar asubahi sai ya ɗauka yin sai fita ya yi in kwanaki biyu ya ɗiban makansa haka in kwanaki uku ya ɗiban makansa haka in kwanaki hudu ya ɗiban makansa haka in biyar ne in har sai karshe to shine lakin yantahi waqtuhu bi ru'yati hilal shawwal sai dai lokacin itikafi na karewa idan ne bi ru'yati hilal shawwal idan aka ga jinjirin watan sallah shi ana cewa an sanar da ganin an ga wata kuna masallaci shi kenan sai ka tattara kowa lokacin itikafi ya kare ba za a ce sai an wayi gari ba sai an je idi an dawo abin da ya tabbata a sunna shine a tashi daga nan da zarar an ce an ga wata to shi nan sai mutum ya tafi in ko ba a sanar da ganin wata ba kai kana san dama sai karshe ne to sai ka ƙara kwana ɗaya kashe gari da safe shi nan sai ka fita mun gane ya ko ka bari sai yamma ta yi a ranar talatin ɗin eh. sau da ka shi ne lokacin shiga da aka fi so mutum ya shiga da alfijir da asubahi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake shiga lokacin fita mutum ya ga dama ya fita a kowane lokaci wato ya gama ita kafinsa gwaggwadon abin da ya kudirta a zuciyarsa zai yi in kuma ya kai ƙarshe har kwana na ƙarshe to da zarar an ce an ga watan shawwal watan sallah to shi sai ya fita shi lokacin fitarsa ya yi ai mun gane wannan ba matsala hujjar ta mun faɗi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan eh, hujjar fitar shi ma hadisin manzon Allah sallallahu a lokacin manzon Allah sallallahu yake fita da zara an ce an ga wata to manzon Allah sallallahu ya gama itikafin sa sai ya fita sahabban sa ma haka suka rika yi eh. asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi fil ashr al-awsat a goma ta tsakiya in yakan shiga itikafi daren sha ɗaya sai ya fita a daren ashirin da ɗaya daren ashirin da ɗaya daren ashirin da ɗaya to a shekarar da manzo su sama zai rasu sai ya tazarci sai ya zama goma ta ƙarshe bai fita ba ranar ashirin da ɗaya ɗin ya kamata ya fita daren ashirin da ɗaya wato kashe gari zai zama ashirin da ɗaya shi ce nan sai aka yi ruwan sama masallacin manzan da sama dama wa kana ala arishin an gina shi ne da ganyen dabi da itatuwan dabino da ganyayyakinsa shi ke nan sai masallaci ya zubar da ruwa mai ruwa ya ce na ganni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ga manzan Allah sama yana yin sujada alama ma'in watsi المبحث السادس مسألة تشدى بعض الأحكام المهمة والآداب العامة المتعلقة بالاعتكاف بعض الأحكام المهمة وسوكن شوكن شما سمتك المهمنشي والآداب العامة da لدبا وأن waɗanda جممو المتعلقة بالاعتكاف وأن bil i'tikaf wanda suke da alaka da itikafi hukunce da ladibba waɗanda suke gamammu waɗanda suke da alaƙa da itikafi nan su ne za a lissafa mana su wasu ababen da ya kamata mu kula da su al'awwalu na farko ya a cikin fuzzatar wal'unsa ya halatta namiji ya itikafi ya halatta mace ta itikafi idan akwai wajen da aka ware musu sannan kuma babu fitina da ake jin tsoron za ta abu wajen maza daban wajen mata daban lakin yushtaratu ridar zauji fil mar'ati mutazawwija sai dai mace mai miji to an sharɗanta mata sai mijinta ya yadda idan mijinta bai yarda ta zo itikafi ba to ba za ta zo ba domin da'ar mijinta wajiba ce itikafi kuma mustahabbi ne kaga ba a barin wajibi domin me domin a tabbatar da mustahabbi malaman mu suna da ka'ida suna cewa man ishtaghala bin nafilati anil fariidati فهو مغرور ومن اشتغل بالفريبة عن النافلة فهو معذور mutumin da saboda ganin arhagaba in ji bahaushe ya ƙi yin farilla sai ya je na nafila kana bin mutum farilla kana bin mutum bashi sai ya ka maka gudunmuwa ya ce ga gudunmuwa ya baka wannan ina hikima a ciki ya ja maka haihuwa ko za ka aurar da yakka kana bin shi dubu ɗari sai ka maka dubu ashirin ya ce ga gudunmuwa ana haka zai fara biyan ka bashin ka shi ne ƙarin kana so ka masa sai ce to wannan dubu ashirin ɗin saura dubu tamanin kenan ko a cikin wanda ka a ba su ciki ni na ka maka wannan ne daban gudunmuwa to ka ajiye kayan ka ka tara har ka samu cikon dubu tamanin ɗin sai ka kamun dubu ɗari fariba ta qabla nafilati ita ce ƙa'ida. sai mutum ya yi farilla sannan yake nafila to da'ar miji farilla ce mustahabbi ne kuma zuwa masallaci domin itikafi daga idan matar mutum bai ba ta izini ba to ba za ta zo ba eh. kun ga wannan ka'ida ce wanda da yawan mu muna wahala akan irin waɗannan abubuwan suna cin abubuwan da ni nake yawan magana kansu cikin matsalolinmu shagilta da mustahabbi hannun rigima a kansa mu farilla da yawan mu a cikin ayyukanmu za ka samu muna da wannan za ga wani abu na mustahabbi wanda ladan lada kake nema ka amma da ka bar shi to Allah ba zai kama ka da alhaki ba to sai a gina rigima a kansa fiye da ne fiye da abin da yake asalin farilla fiye da yadda abin da yake asalin farilla ne to wannan yana da kyau mu kula da shi sosai kuma mata suna da irin waɗannan matsalolin wasu daga cikinsu ana faɗa musu sukan fifita tsara lokacinsu yana ba su wahala ya za su tartibul aulawiyya ya za su tsara ne yafi sannan ne sannan ne sannan ne kaga duk waɗannan abu ne so daga itikafi mustahabbi ne yi ma miji biyayya da kula da shi kuma farilla ne min aujadil wajibat ba daga cikin mafi wajibcin aiki da Allah ta'ala ya dora ma mace da za ta samu aljanna kula da mijinta sai ta kyala mijinta sai ta tafi masallaci tana itikafi shi kuma yaje yana ta wahala yana kunci da ita kana jin ma Allah zai ba ta ladin itikafin nan sai da wahala to saboda haka ya halatta namiji ya itikafi mace ta itikafi amma ne mace sai mijinta ya yadda ta zo kun ga shar'i ne wa yushtaratu ridha zauji zawj fi al-mar'ati al-mutazawwija matar da take da miji to ita shar'i ne sai mijinta ya yadda da ta zo itikafi sannan za ta zo na الثاني نبي يجوز للمرأة أن تزور زوجها ba zaujuha ba zaujaha fi mu'takafihi ya halasta ga mace mijinta yana itikafi ta ziyarce shi a masallaci jimun bil fatha zaujaha mun gane ya halatta mace ta yi itikafi tana itikafi ta mijinta yana itikafi ta zo masallaci ta ziyarce shi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana na safiya na na safiyatu bintu huyay matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama yana itikafi ita ta yi itikafi ba a shekara sai ta taho daga gidanta gida matan manzon Allah sama kowa da gidanta sai ta taho domin ta ziyarce shi fa a taklita zuwa ko muttafaqun alayhi hadisi sai ta zo domin ta kama ma'aiki sama ziyara fa ta haddasa indahu suka zauna suka ɗan yi magana suka ɗan yi fira kaga wannan yana nuna mana ashe ya halatta a tattauna a itikafi amma tattaunawa mai ma'ana tattaunawa mai amfani tattaunawa wadda za ta haifar da alkhairi so daga ta kawo masa ziyara a wajen da yake itikafi a cikin masallacinsa sai suka zauna har suka yi magana sai ta tafi domin ta koma gidanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya domin ya raka ta ya raki ya haka ba zai fita masallaci ba fa to sun tsaya a bakin masallaci za ta tafi sai wasu mutane guda biyu suka zo wucewa daga cikin mutanen Madina sai suka hango manzon Allah sama da wata mace a tsaye sai suka sauri suka wuce irin ba mu gani ba din nan sai manzan su ce ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo safiyatu ce mata ta ce safiyatu ita ce ta kamun ziyara masallaci ina itikafi muka yi maganganun da ne na zo a rakata sai suka ce subhanallah shi ya ma'aikin Allah suke mamaki shi ya za a yi mu ji wata damuwa ko mu yi wani zargi gare ka ya manzon sun ce a zuciya ba ta da kashi inna shaytan yajri min ibni adama majra ad-dam yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a jikinsa hmm. fa akhafu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an a wata riwaya sharran sai na ji tsoron kai je jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku ku halaka in kuka yi ma manzon Allah sama mummunan zato to za ku halaka wannan hadisin yana da girman sha'ani babban dai abin da muke son mu fitar shine ya halasta mace ta kama mijinta ziyara sannan riba kafa ya halasta hatta zauna ma ta yi fira da shi ta faffaɗan mishi cewa gida fana nan lafiya lau yara suna zuwa makaranta komai na tafiya daidai ba mu da wata matsala ta ƙara kwantar mishi da hankali sannan kuma ta ce yau me kake son a kama ka na buɗe baki ko ya halasta in suka gama shi kuma ya halatta ya raka ta amma ba zai fita masallaci ba a nan ne kafin mu tafi to shi rihaban masallaci na da hukuncin masallaci ko ko sai kokuwar masallacin wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kanta wasu suna ganin wasu suna ganin kokor masallaci ne kawai ake ce ma masallaci amma rihaba inda aka shata na masallaci bai da masallaci amma sun zafafa kaulin da ya yafi shine kaulin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu yana ganin cewa rihaban masallaci na da hukuncin masallaci domin ai misali in aka zo sallah ta zo cikin masallaci ya cika sahu na kaiwa waje ana yin sahu a waje mun gane so daga inda aka shata aka ce duk rihab ne na masallaci to yana da hukuncin masallaci shi yasa in ka zo za ka yi tahiyatul masjid a wajen in ka shigo za ka yi za ka shigo masallaci ko da ba kokowar masallaci ka sama ba to kafin ka zauna kai raka'a biyu sunna sannan abin da ba a yi na ciniki a cikin masallaci kokowar masallaci to ka je rihabin masallaci ma a yi ka aje a fita waje a je can bakin get na asali na masallaci sai a yi abin da za a yi wanda bai halarta a yi a masallaci ba yadda ba a yadda a zo ana yin abubuwa waɗanda suke marasa kyau a cikin kokon masallaci ba to haka na ƙazanta yadda ba a yadda a yi ta a kokon masallaci ba to ba a yadda a yi rihaba ba ga ba za ka je kawai ka sha ruwan fiyo wata sai ka warga rihabin masallaci ba yadda ba za ka warga a cikin kokowar masallaci ba to haka ba za ka yi mun gane ai to misali sai manzo Allah sama ya fita ya raka ta har rihaba har rihaba sannan hadisin ya karantar da mu kaka buɗe maku mutane kofar zargi da abin da za a zarge su yi mutane bayani amma in kai bayani to daga nan kuma ka gama wanda ya ci gaba da abin da ya faɗa shi da Allah eh, amma kai kakka buɗe ma mutane ƙofar da za su zarge ka ka aikata abin da ba su gane ba sannan hadisin ya karantar da mu ashe babban mutum yana nisantar wasu ababe waɗanda ko da halas ne a gare shi fiye da abin da wanda ba babban mutum ba shi ba sai ya nisance su ba akwai abin da idan wani ya yi ina buga misali an gyara gado an shimfiɗa zanen gado fari sai wani ya zo ya tufa miyau ko ya tofa majina da wanda kuma kwata ya gani to sai ya tofa miyau ko ya tofa majina wane ne za a fi jin haushin shi eh? kaga tofa ma zanin gado so daga babban mutum kamar zanin gado yake tsabtatacce a ɗaki mai tsabta amma kwata don ka tofa mata miyau ka ƙara mata almashi ne ba ba haka ba ne to ne wannan manzo Allah sama ya gaggauta musu bayani kasu je su zarge shi sannan shedan Allah subhanahu ta'ala ya ba shi iko na ya zagaya a cikin ɗan adam har ya haifan masa da fitina a cikin zuciyarsa wasu wasa ya sa mutum ya je yana zargi sannan kuma hadisin yana nuna manzo Allah sama ya san ɗabi'ar mutane Allah ya sanar da shi ɗabi'un mutane ciwo ne a cikin zuciyar mutane ke zargi hmm. wata rana wani malami na malamin jami'a ne yana yin tafsiri a irin wata ramadan sai aka zo kawai aka ta yada aka ce an gan shi ya ɗibi wasu mata a mota shi ne hanyar kaduna haka fa aka ji ana ba da labari to shi ne ya zo wajen tafsiri yake jawabi ya ce yanzu jama'a har matsayinsu ya kai ga haka yace ina fa da 'ya'ya mata ta ba ɗaya ba ba biyu ba ina da mata da yawa sannan ina da ƙanni ina da yayi mata duk ba za a yi min wannan tunanin ba sai dai aji ana cewa an ga malama ya ɗibi mata sun yi hanyar Kaduna yace to ka kaddara duk banda su ma ya haramta in ɗibe su a matsayin haya a motata su bani kuɗi kaba kaba nake yi su ɗauke ni shata ko in je tasha ma in ce ma shugaban 'yan kamasho ya mun lodi amma duk ba za a kawo wannan tunanin ba sai dai a kai na can ƙarshe to kage ɗabi'ar mutane kenan to in manzo Allah ta sama ya ji tsoron kasta habbansa sahabbansa ne su yi wannan ya tsare su daga wannan fitinar waye fi cancanta da ya haka kenan kaga mu kenan na baya Allah ya tsare mu to a takaice dai na nufa fiye radiyallahu anha ta kai ma manzon da sama ziyara a masallaci yana itikafi to daga ya halasta mata ta kama mijinta ziyara a iti a masallaci a itikafi الثالث نأخ ya للزوج أن يشيع امرأته إلى باب المسجد كاجا كينا gashi nan ma ya halasta ga mutum namiji ya raka matarsa ila babin masjidi zuwa kofar masallaci idza zawathu in ta ziyarce shi kaga da a hadisin safiya na له ينبغي tarku fudulil kala ya kamata idan mutum yana itikafi duk maganar da ba ta da fa'ida ita ce fuzul saura saura na magana maganar da ko baka yi ta ba ba komai to mutum ya batta yana itikafi wa fuzuli ta'a da kuma yawancin abinci ta yadda mutum zai zo gashi zaune a waje ɗaya baya motsa jiki da yawa kuma yanzu ta jibga abinci kaga sai mutum kuma ya shigo kafi kafin ya fita kuma a gan shi ya zama him kuma wata matsala ta zo ba motsa jiki ke ta cin abinci domin a kafi komin kiyamun lelin da za ka yi to sai zama ya fi yawa zama zai fi yawa wa fudulil mana da kuma baccin da ya karu akan bukata ba an ce mutum ya shigo masallaci bane kuma shi kawai ta bacci masallaci ba wajen bacci bane shi yasa al'allama ibn ashur rahmatullahi alai a tafsirinsa da ya zo tafsirin wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa ta'a fi kharabiha waye a cikin azzalimai yafi zalunci fiye da man mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu fiye da wanda ya hana a shiga masallatan Allah a ambaci sunan Allah wasa a kuma yayi ƙoƙari fi harabiha wajen rusa masallaci to sai mutum na ashur ya ce baya shiga cikin hana bayan Allah su shiga masallaci kulla masallaci da waɗanda suke zuwa su zuci bacci daga wajen masallaci ba wajen bacci ba ne ana ga sallah duk wanda zai yi bacci ya fita ya tafi kan gadon shi masallaci ba a gina shi don a yi bacci ba an gina masallaci don ibada ne to in har ka shigo kana itikafi to ba bacci aka ce ka zo kai ba a bacci lalura ne dole ɗan adam yana buƙatar bacci to amma kai ya zama kuma kawai ya samu dama ila wani masallacin zafi wani wani wajen lokacin zafi ake to masallacin na da fankoki ko yana da AC sai a kunna kawai sai mutum jikin shi ya zama lakwab kawai ta bacci hmm? a'a ibada aka je yan uwa dama ce aka samu za mu ji magana al-imam ibn rajab da za mu rufe da ita a ƙarshen littafin ya faɗa sirrin itikafi duka wannan fili itikaf a cikin itikafi yawan bacci yawan cin abinci yawan magana duk ba a san su mutum ya rage su ya zo masallaci ya zauna cin abinci yana kawo jikin mutum ya rauni in ka ci ka ƙoshi to ba abin da za ka ji sai mama tuye ni yi wada ya ci ya ƙoshi ya ci ya ƙoshi cikin shi yana ta ƙyalle kazan irin yaran nan da za su ta cin abinci su ta cin abinci kaga cikinsu dama ba riga a jikinsu kaga cikinsu na ƙyalle kamar ƙwariya to da yawansu ba cika ƙwaƙwalwa ba bincike ya tabbata wannan albitna tubhibul fitna yawan cin abinci mutum ya zama waka zuba yana mai da mutum ya zama dole-dole kwakwalwa tana buƙatar wani zubin ta ji ta ji babu ta ji ba a cinkusa mata abinci ba sosai sai daga ta fi fahimtar abubuwa amma mutum ya ci wala baka gumi rahmatullahi alai yana faɗa yana cewa mutumin da daddare zai zo ya ci abinci mai nauyi ya cika cikin shi ya ce kamar buhu ne idan buhu ka tuka cika mishi ka cika shi tam a tsaye da ka dan taba shi haka zai faɗi to amma idan ba yi da ba yi da nauyi da yawa sai ka aje shi sai ya zauna buhu mai cin tiya arba'in sai ka sa masa tiya uku kaga ba zai faɗi ba ko zai faɗi to amma buhu aka cika shi kuma a tsaye ba a jingina a jikin bango ba da ka zo ka mishi haka mai zai yi sai ya faɗi to haka ɗan adam yake to haka bacci bacci bacci bacci bacci mutu akwai matakai yaro da aka haife shi sabuwar sabuwar haihuwa shi fi bukatar bacci suna cewa da zai yi awanni 24 yana bacci ba laifi ba ne jinjiri amma in ya fara tasawa to ana son kuma baccin shi ya ragu yana yin yana yin yana yin shi na raguwa amma duk mutumin da ya kai shekara talatin to in yi baccin awa biyar ma a rana sun ishe shi kwarai da gaske suna cewa ana buƙatar kai baccin awa takwas amma da za ka yi na bakwai ko na shida ko awanni biyar baccin ka yayi ba ka da lalura to walle yanzu wannan zamanin da ake ciki wani ma ba ya je baccin awa biyu je a rana ba duk sauran zai je ne karasa shi a tunane-tunane kuri dai mutane yanzu ba su bacci abubuwa da yawa sha'abu shawa'ib shayyab Allah ya fitar da mu wani babu wani tsoro ko ba haka ake ciki ba yan uwa rayuwa ko da muke kenan wallahi wani da ya ji kyankyaso ya zo gidan shi ya dan kirkir kirkir to ba shi ba bacci kyankyaso saboda halin da ake ciki musamman manyan mutane in kana fira da su za su baka tausayi kai ne wata rana sai ka manta maka ba kofa ka a buɗe amma su sun fi mu jin tsoro fi mu jin tsoro kaga shi yasa duk sai aka koma ana bin ana bin wannan jirgin ƙasa to shi ma kuma ga musibar ta biyo shi kaga abin da ke koya nuna maka a ji tsoron Allah a gyara matsalar nan ba wanda zai tsiya in ba gaskiya aka tsaya aka yi ba wannan ita ce gaskiya mai ɗaci kowa ya kau da son zuciya a tsaya a yi abin da yake na Allah a yi gyara na gaske sannan kuma kowa ya dogara ga Allah ba wani wanda zai ba da tsaro in ba Allah ba wallahi jirgin ƙasa ba zai tsira da kai ba yanzu wasu sun mutu wasu sun jigata wasu an sace su wasu sun tsira ka su ne kala hudu a jirgin ba na biyar wasu sun mutu an kashe su wasu sun suna nan yanzu suna asibiti jiya ma sai da naga wani cikin abin wani naga yana sanarwa wai ana buƙatar jini a asibiti wani asibiti a Kaduna ko da gaske ne ko ba da gaske ba ne je oho wasu kuma an sace su yanzu maganar da ake ci ko ji akwai wani abokina yana cin waɗanda aka sace na kira ƙanin shi jiya da rana muka yi waya da shi ya tabbatar min da matarsa sannan na hudu su ne waɗanda Allah ya kubuto da su suka dawo gida kaga maganin shi ne a ji tsoron Allah a yi gyaran gaske jirgin ƙasa tun da dai ba mala'ika ba ne yanzu yake tsare shi kaga gashi abin da zai faru kenan sannan mu kanmu mu sa dogaro ga Allah yanzu aka ce za ka yi tafiya kaza sai mutane duk su kakka shiga mota na musulunci a cikin wannan ina imani Allahu khairun hafiza Allah shi shi ne mai ba da tsaro sai ka saki zuciyarka kai rayuwa ka roƙi Allah addu'o'in da manzo Allah sama ya karantar da mu wallahi ƴan uwa su ne suke mana aiki kuma duk wanda ya rike su Allah ba zai tozarta shi ba ka rike su a cikin zuciyarka ka rike yi da imani a zuciyarka cewa ka yarda da abin da manzo Allah sama ya faɗi cewa Allah ne mai bada kariya wallahi Allah zai kare ka shi ce na abin da za mu iya yi sannan kuma a dawo a ci gaba da mutane karatu kan takawa wallahi mu ji tsoron Allah da yawan waɗannan fitinin da suke faruwa waɗanda suke kitsa su a kusa da mutane suke ya kamata a ji tsoron Allah san duniya da muke da shi ya zama mana katutu ana ma mutane talla kowa su yi kuɗi kuma tunda Allah ya halici duniyan nan wallahi tallahi Allah bai taɓa yin a ce kowa su yi kuɗi ba duk a gama karatu duk a gama abin da za a yi wani ya mutu a talaka haka Allah yi mu masu shi su taimaki waɗanda ba su da shi yana cin abin da yake sa yake sanya ma mutane natsuwa a zuciya me yasa magabata ba hassada a tsakanin junansu ba sa jin haushin junansu saboda wanda ba shi da shi yana taimakon ne shi in mai shi ya taimaki wanda ba shi da shi to ya cire masa hasada sai dai in ya kai ya fi shedan sharri amma duk wanda ka kyautata masa to ya zama bawanka kuma zai ma addu'a kuma ba zai riƙa ƙashin ka ba ba zai ga ka wuce da mota ya ce ina ma ta sata ce ƙasashen da suke shugabanci yan uwa ka kuce na yi ratse dalili ne ya jawo ƙasashen da suke adalci duk shugabanninsu abinda shugabanninmu suke na jin daɗi su ma suna yi sun ma fi su yanzu ka tafi irin su saudi arabia da ƙasashen larabawa gwamna zai zo ya wuce sai iya wucewa da mota ɗaya mota ɗaya duk tashi ce kuma iri ɗaya in ka shiga bayin shi bayin gwal ne amma talakansa baya jin ƙashin wannan abin da ya gani nashi saboda ne duk abin da yake bukata an mishi ɗan shi zai je makaranta ne kyau tun daga firamare har ya zama farfesa in farfesa zai zama ba matsala abinci zai ci mai kyau su ne waɗannan abin da muke jin suke ba mu tsoro a rayuwa in ba a da lafiya za a je asibiti mai kyau za ka je asibiti mai kyau a yi maka komai to kuma zai kai kallon shugabanka ka da shi sai dai ka mishi addu'a ka ci Allah sa a gama lafiya to amma in akwai zalunci ana cutar mutane to babu yadda za a yi a zauna lafiya haƙƙin ka ba a baka ba sannan kuma kyautatawa ina kake tsammanin za a maka to waɗancan shugabannin dalilin da yasa suke zama na sha ba da wannan labarin a talabijin na kalla shugaban sarkin saudi arabia da ya rasu kafin wannan salman abdullahi kenan abdallah abdallah ibn abdullahi alu sa'ud yi wani rashin lafiya aka ɗauke shi aka kai shi amerika wani ba ƙauye ɗan shi zai tafi makaranta ya tsallaka titi wani ya zo ya make shi da mota ya mutu aka je aka tabbatar da mutumin nan shi ya kashe yaran nan aka ɗora masa diyar da zai biya ranar da za a biya a kawo ma baban maɗuɗuwar kuɗi dukiya ta biyar wannan ɗan nashi da aka kashe sai aka ce ai sarki abdulaziz ya dawo ya samu lafiya an mishi aiki lafiya lo kuma yau ya dawo riyad ya dawo babban birnin saudiya wannan mutum ya ce saboda minna ta shugaban shi ya samu lafiya ya yafa biyan nan a ƙauye yake ya ce ya yafa diya ma ɗuɗin kuɗi nawa ne biya yanzu a najeriya naira nawa miliyan nawa ne miliyan ɗari da wani abu misali sai ka ce ka yafi kuma za a baka fa amma sai ka ce ka yafi me yasa ya yafi saboda shugaban shi yau Allah ba shi lafiya me ya jawo wannan yan uwa adalci adalci shi ke kawo soyayya duk mutumin da ya maka adalci sai ka so shi kuma duk wanda ya maka zalunci ko kai waye komin imanin ka sai ka ke shi wanda ka tabbatar da ya zalunce shi duk imaninka sai ka ji ba ka san shi wannan ita ce ka'idar zamantakewa ɗan uwa ita ce ka'idar zamantakewa Allah shirye mu ta ta'akkadu tilawatul qur'anil karim fil itikaf karatun alkur'ani na ƙarfafa ana son shi a itikafi wa ya juzu lahu qira'atu ba'd al-ulumin nafi'ati in sha'a zalika wasu malamai suka ce babu laifi mutum zai iya karanta wani littafin na addini yana itikafi yanzu kamar wannan littafin kuce kucen azumi da itikafi da qiyamul layl babu laifi zaka iya karanta shi a itikafi na shida yustahabbu كثرة du'a'i ‘yan uwa idan mutum Allah ya kaddara masa ya shiga itikafi ana son yawan addu'a kana cikin ɗakin Allah wajen da Allah ya fi so a ban ƙasa to kaga ana tsammani a karɓi addu'a ka wal istighfar sannan ka yawaita istighfari was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yi ma annabi sama salati ana son a yawaita waɗannan abubuwa قال الإمام ابن القيم رحمه الله مضمّا لني الإمام شمس الدين ابن القيم يتشي al-i'tikafu itikafi maqsuduhu manufarsa ukuful qalbi ala Allah ta'ala zuciya ta dukufa ta koma ga Allah shi yasa ka ba komai kace ka dawo masallaci wa jam'iyyatuhu alayhi sannan zuciya ta tattara ga baki ɗaya ta koma wajen Allah wal khalwatu bihi sannan kuma ta keɓe da Allah ya zama ta fitar da kowa a cikinta walin qita'u 'anil ishtighali bil khalq kuma ka yanke kashe shagalta da halittun Allah eh? ana ta abu kaza shi yasa masu wayo daga cikin ma'aikata sai su ce an walli din su abin musu sai karshe saboda su samu wannan damar da yawa daga cikin masu wayo na ma'aikata haka suke sai su kintsa komai su gama shirya komai hutunsu na ƙarshen shekara sai su kai shi wannan lokacin saboda su samu damar shiga masallaci Hmm? walishtighalu bihi wahdahu subhanahu ta'ala sannan kuma itikafi na nufin ka shagalta da Allah kawai ka zama Allah kawai kake tunani a wannan lokaci shi yasa manzo Allah sama ku duba girman karantar da mutane idan itikafi yazo sai ya ajiye sai yazo ya koma yana ya shiga masallaci ya zauna karatun qur'ani istighfari addu'o'i salloli وقال الإمام ابن رجب الحنبلي بالضم مالني الإمام ابن رجب yana cewa al'itikafu abinda ake nufi da itikafi qat'ul ala'iq ka yanke dukkan alaƙoƙi anil khala'iq da halittun Allah da da hidmatil domin ka sadu da hidima ga Allah mahalicci shine itikafi abinda ake bukata a kai kenan wannan shine itikafi 'yan uwa so da itikafi ana yin sa ne domin mutum ya fito wata makaranta da ta ƙara masa imani hmm? ta wance masa zuciya alkhatima hmm? cika sawa ko kammalawa haza ma huna balagna maramana a nan muka kawo manufarmu fi ta'alifi ma'alufati hadal muktasar wajen tattara ilmoman da suka zo a cikin wannan ɗan takaitaccen littafi wata tafsiliha da kuma rarrabe su wa tasnifiha da tsatsara su warraja'u fatanmu fahmuha a fahimce su wani waddu min almudarrisi na an ya komun a lokacin da aka rubuta littafin mun faɗi cewa asali ɗalibai aka shirya mawa to muna son malamai su zama sun tsayi wajen yin sharhi wa darbil amsilati da buga misalai kama huwa ma'lufin fi tadrisin najihi kamar yadda yake shine abin da aka saba da shi ake tsammanin ya faru a cikin duk koyarwa mai cin nasara نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالخير والسداد والتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ƙarshen littafin kenan mun gode ma Allah a ƙarshe 'yan uwa na farko wasu hukunce-hukuncen da muka kawo a littafin wasu za su ji abin da suka saba da ji shi dukkan mai bincike to yana tsayuwa ne akan abin da dalilin ya kai shi gare shi ba lizumta ma wani cewa sai ya ɗauki abin da ke cikin fahimtar da ke cikin littafin dole aikin dan adam ne zai iya zama daidai zai iya zama kuskure abin da mutum ya ga dalili ya tabbatar masa kuma ya gamsu da shi to babu laifi ya aiki da shi wanda kuma yake ganin yana da wata magana da tafi wannan a wajensa da dalilin da ya fi gamsuwa da shi to ba laifi ya aje wannan ya aiki da wancan wannan ita ce ka'ida ta ilimi shi ya sa wasu na san da yawa sun ji abubuwan da suke baki na sani ko ba abin da suka saba ji ba kenan ko suka saba karantawa to shi ne wannan ita ce wannan ka'ida sannan abu na biyu insha Allah yau mun gama wannan karatun to shi nan sai Allah kai mu ɗaya ga watan ramadan sai an an ga wata insha Allah za mu yi karatu da asuba a nan kamar yadda muka yi a masallaci can na Usman bin Affan bara to bana za mu yi a nan za mu yi karatu da asuba insha Allah da zara an yi sallah asuba kamar yadda muka yi wannan za mu ci gaba da yi har zuwa 25 ga watan Ramadan in Allah ya sa muna da rai littafin da za mu karanta kuma za mu gama littafin salasu na sababan lissa'ada idan ba a manta ba mun fara karanta wannan littafin a wancan a bara mun karanta asbab guda ashirin a cikin talatin da dr aidul karami hafizahullah ya kawo su to za mu karasa goma insha Allah in muka gama kuma za mu karanta littafin asrarus sala na ibn al-qayyim ka a gan shi kato haka to nawa ne zai zama ƙata? Eh, na mai ƙato littafi biyu ne a nan kuma sannan da ta haƙiƙi amma dai akwai mai sauƙi wanda za a buga ko shi bai wuce shafuffuka talatin da shida ba insha Allah su shi za mu karanta wanda kuma zai iya zuwa je nemo wannan to sai je inda na nemo shi ma ya nemo eh, <laughs> to shi ne wannan saboda haka muna fatan haka insha Allah ta'ala da muka karanta na wannan littafi muka yi daidai Allah ya bamu lada Allah kuma ya bamu ikon aiwatar da da muka karanta muka fahimta wanda yake daidai wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah kada ya bamu iko na tabbata akan wannan kuskure ya nuna mana kuskuren mu mu gyara shine wannan sannan kuma Allah kai mu Ramadan da rai da lafiya da imani da kuma ba mu lafiya ta aiwatar da ibadu da muke fatan mu aiwatar a cikin wannan wata ne alfarma sannan kuma Allah ya karba daga gare mu ya gafarta mana mu ya sa mu cikin bayinsa waɗanda zai yanta su daga shiga wuta ya sa kuma azumi da alkur'ani su cece mu kamar yadda ya tabbata a hadisi manzalla sama ya faɗi cewa da azumi da Alƙur'ani suna ceto to wannan shi ne sai ɗaya ga wata sai idan an ga wata so da yin an tashi da azumi rana asaba domin za a duba wata ranar juma'a ko in Allah ya sa an ga wata ranar juma'a da daddare an tashi asabar da azumi to kowa sai ya zo a sanar da waɗanda ba su sani ba za mu karatu a nan eh, mun so mu yi tafsiri a nan kamar yadda muka so mu yi bara to haka Allah yake tsara abubuwansa bara ba a gama masallaci ba bana masallaci an gama shi tun da dai ga ciki lafiya loko eh, akwai makewayi akwai wajen zama akwai fankoki akwai fitila akwai janareta duk abin da ake bukata na lawazim na masallaci duk muna da su to mun shirya tsabza ne sai wani abu ya taso wanda ba yadda na iya so da ka ba za mu tafsiri a nan ba insha Allah za mu yi tafsiri a masallacin dandali na tudun wada wani abu ne ya taso aka sa dole ba yadda na iya na yadda da wannan amma na shiri tsaf nan yankin namu ba inda ake tafsiri kuma ni abin da na ɗauka duk inda kake tunan ya fi kamata mutanen ka su ci gajiyarka Allah ya sani ɗabi'a ta kenan tuntuna haka nake duk inda nake tona fi son mutanen wajen da nake su karu da ni ba na sai in zama gijinya ban taba zama ba kuma amma ba yadda aka iya aka buƙaci don Allah don Allah in je can in to shi ne na ce musu kasu sake min haka na farko ke na ina faɗi ana ɗauka ko kuma duk kuna ji da lafiya nake faɗa kasu sake a sake min haka ba zan yadda da wannan tsarin ba kuma na bane ne kawai in Allah ya sa muna da rai a nan za mu tafsirin mu baƙi insha Allah kuma za mu faro daga suratul fatiha ne in muka zo shi yasa can din ma na iya da in faro daga suratul fatiha amma nan nake son mu fara daga farkon qur'ani mu ga kuma me za mu yi har zuwa rayuwar mu ko mu sauka ko ba mu sauka ba mun dai fara insha Allah ta'ala saboda ka canza yi musu tafsirin suratu maryam insha Allah saboda kula da darussan da take ciki suke cikinta so daga waɗanda suka ba su sani ba sai su yi an ce wasu sun fara sanar da cewa anan za a yi tafsir to an janye yau officially ne bayani eh, wanda bai ji ba wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba amma in sha Allah Allah kai mu baɗi da rai da lafiya shi kenan sannan kafin nan muna fatan za mu zama kila mu samu tafsirin mako mako a dai unguwar eh, a cikin sati in sha Allah ba zai zama sai azumi ba to Allah shi taimake mu Allah ya mana gudunmuwa na'am akwai tambayoyi ne wannan yake tambaya ke cewa ya mu'allim lillahi hal lil i'tikafi ayyamun mahdudatun am yakhtaru al-insanu li nafsihi al-ayyam allati yaf'alu ni na gyara mashi balarabcin yayi kokari amma Aya mun faɗi a ciki an ba da amsa yana tambaya wai itikafi yana da kwanaki ce bantattu ne ko ko mutum shi zai zaɓi kwanakin da zai ai mun faɗa ko kwana ɗaya mutum ya yi ba laifi ba ne to tambaye ta bi ban gane ta ba hal habbu an to ban gane oh to na gane hal habbu an ya ta kifa sagiru ko tambaya ce ne kyau kuma wai ɗan ƙaramin yaro ya halatta ya itikafi ya halatta ya tafi idan yana da hankali ba irin yadda za a zo da 'yan tafisan yara ba a'a idan yaro ya kai mumayyizi mumayyizi shine wanda ya kai shekara bakwai kuma wasu malamai suna cewa in son samu nema mahaifinsa ya zo da shi saboda kai ya bata masallaci in ya ɓata baya iya gyara sallama ya muke fama da su wani kawai zai zo masallaci kawai ya je ya ɗibo jiya fa wani sai da na rigima da wani yaro a nan kuna kallo na da isha'i wai da ke je ɗibo duk wandan shi da tini wai sai da ya shigo dai nan kawai ya ba. kuma ya fara girma fa wannan ya kai shekara goma an ta da ya kama sai da namun zazzaga mai sannan aka ta da sallah ai masallaci ne a ah. ba laifi bane dan na zazzaga mashi ko zazzage mana fa da yake a ɗakin Allah manzon sama ya ce in ka ɗauki datti ka fita da shi daga masallaci tana da lada to kai in ka kawo me kake da shi don Allah mu rika tsaftace shi masallatan mu ka abu wani masallaci da kazanta duk wanda ya sanadiyar masallaci ya zama da kazanta to Allah zai masa azaba yana cikin kashe masallaci ya zama ana kazanta a ciki in ka ga datti ko ka ga wani abu ka nemo yadda za ka goge masallatan da masallacin manzal sama kaki babu kafet babu kaza manzon sama ya ga wani ya kaki yace yace yace al-bufaqu fil masjid khati'atu khati'a manzon sama yace ba khada'un ba yin kaki a zubar a masallaci zinubi ne babba wa kaffaratuha dafnuha to kage duk datti idan mutum ya gani a masallaci mu taimaka wajen gyara masallatai Allah ya kara malin lafiya malam tsoho zai iya yin itikafi ah in zai iya yi mana ne hana shi yayi hana so ka ci tsofaffi ba su shiga aljanna ne malam mace za ta yi yin itikafi a gida in suna jin liman a'a ba itikafi sai a masallaci ka'idar da aka faɗi ke hatta bin sallah da mata suke yi a cikin gida ba daidai bane ba wanda ya sa su shiga liman a gida sallah ba a yi in za su zo masallaci su zo masallacin ba za su zo ba su yi sallar su a gida wannan ita ce sunna in aka ɗauke wuta fa malam mun ga an kawo wasu baituka kamar ya shaharu ramadanu shaharun laye asusun allah ya gafarta malam zuwa ga wa zamu na su ka nisabta su duk wanda ka ga dama zuwa ga wanda ka ga dama Bai tuta ai ba su bukatar sai an gane waye yayi eh tunawa ne ka nasabta su zuwa gare ni abin da yake sai in faɗi kenan tuna faɗa malam dan Allah ne alƙurha alƙurha ƙwalisa onsa kenan ta ce ciwon onsa shine alqurhatu to sai waye tun da yau ne karshe an bismillah sai wa alaikum salam to wai ya halatta itikafi na wani yankin yini ko rana malamai suna da magana a kai wanda suke ganin sai da azumi suka ce to ba za a yi ba wanda kuma suka ce ba sai da azumi ba mutum zai iya yi domin riwaya sayyidina Umar ta zo da mabambantan lafizza sayyidina Umar ya zo wajen manzo Allah sun ya ce yayi alwashin zai yi itikafi a masallacin Ka'aba a wata riwaya ce lailatan kaga lailatan da yaushe kenan da daddare ana ana azumi da daddare kaga la yusamu lay ba azumi da daddare to sai suka ce kenan ya halasta mutum yayi na bangaren yini tunda azumi ba sharaɗi bane amma wanda suka ce azumi sharaɗi ne na itikafi suka ce dole sai rana guda hmm. da ka ba fahimtar da kaga tafi maka zai ka ɗauka eh. ana rubutawa a jikin sanarwar da ake shi kuma na fassara a farko eh. to shayar da mai kishi alhayam shine kishi ko mai jin kishin shiddatul atash shi yasa ai suke ce ma raƙumi suke ce mashi al'ahyam saboda yawan shan ruwansa ne can Allah yake cewa fa sharibuna shurubal him mun gane alhayam wasu suna karanta suna ce alhiyam ha ne ne babdinsa da fatha ne alhayam ba asiyam ba alhaya ba alhiyam ba so na eh eh eh ba ta abinci bace in ba ta abinci bace asali to malaman mu suka ce ba laifi bane ai kakan ci abinci da sahur ka riƙa jin yana taso maka to wannan tasowa ai ba ta karya azumi ka ba laifi bane kamar wani na je yana sallama na ko ba na ɗauki eh na'am duk mun yi wannan bayanin kana ina duk mun yi wai mutum ya kulla wutarinsa sai ya tashi da daddare to ya zai yi wasu suna ganin sai ya shagalta kawai da karatun qur'ani da tahajjudi tunda manzo su ya ce ij'alu a salatikum bil-layli witran ku sanya sallar da za ku ta ƙarshe da daddare wutiri wasu kuma suka ce a zai iya ƙara wasu sallolin amma ba zai yi wutiri ba saboda hadisin la ne fi laila ba a wutiri biyu a daddare na uku wasu suka ce zai iya naqdul witri fatawa ibn umar ne na ƙudul witir suka ce da ya tashi da can yi wutarinsa ya gama sai kuma Allah ya bashi iko sai ya farka to sai ya raka'a ɗaya in yi raka'a ɗaya sai ya zauna sai ya sallame wai ya haɗa ta ta je ta makale da waccan to daga nan sai ya ci gaba da sallolin shi in ya ci gaba da sallolinsa sannan sai a ƙarshe sai ya tashi sai ya raka'a ɗaya kaga ya ya kwance wancan wutar kuma ya samu damar karawa kuma zai rufe sallarsa da daddare da wuce ka gane wai ibnu umar ce ne waɗannan su ne mas'alolin da suka yi amma ni abin da na fi gamsuwa da shi shine in har mutum ya riga ya kulle wutarinsa to idan ya tashi da daddare kawai ya shigalta da karatun alkur'ani har mun yi bayani muka ce tahajjud a wajen malamai baya nufin sallah kawai tahajjud akwai kiyam akwai sallah tahajjud akwai ka zauna kai karatun qur'ani tahajjud ka tsaya kai tafakkuri fi makhluqatin lama kai ta kallon halittun Allah kana girmama su hmm? ka gane ni abin da na fi gamsuwa da shi kina amma waɗancan duka malamai sun ambata daga ciki kuma akwai malamai manya-manya haddasa habbai suna da waɗancan fahimce-fahimce hmm. wa alaikum salam wa rahmatullah Eh. Eh, da ɗuga ciwo maganin ciwon iri da ciwon kunne duk malamai sun ce ba laifi ba ne ba abinci ba ne abin da aka hana shi ne abinci in wannan ɗigawar a matsayin abinci aka tanan ake shigar da mutum abinci to azumin shi ya kare amma in magani ne kunnen shi ya dame shi da ciwo sai ya ɗiga to kauli rajihi azumin sa yana nan sai ya ci gaba da azumin sa Allah ya soka masa wannan fatawa ita ce ta fasau fiye da ka ce ya karya azumin shi kwarai da gaske duk abin da ya ji eh, duk abin da ya ji ba abinci ya ci ba tunda ba abinci ya ci ba to shi ce amma in na abinci ne in alluwa abinci ce to shi ce azumin shi ya kare ko ya ci gaba da azumi to ya sha wahala hmm. sai ai ban gane tambayar ba eh, eh. sai kirkiro tafiyar wai yana tafiya da aka ce matafiyi yana cikin waɗanda ake buka ake amsa masa addu'a to ya halasta mutum kawai ƙirƙiro tafiya saboda yana cikin tsanani saboda ya addu'a a ah, ai ana nufin addu'a ta in addu'a ta suke tafiya ne da yawan mu muna da wata ba mu gane wani abu duk abin da aka ce kai tawassuli da shi to so tari zaka ga ana son ya gabaci ya gabaci ya gabaci abin ba sai bukata ta taso maka ba yanzu mutanen mu abin da suke ba sai bukata ta taso musu sannan sai su ce a sauke qur'ani ba to me yasa ba su karanta qur'ani tuntuni ka riƙa karanta alƙur'ani ko da yaushe in ka shiga lalura sai ka ce ya Allah karatun ƙur'anin da nake kullum ya Allah dan shi ka biya min bukata ta shi ke ba sai da bukata ta taso maka zai ka ce to ya Allah bari in maka ibada ta mun gane wa sai shi ne na ƙazul witir ɗin shi ne dai na kadun ai daidai yake da waccan fata wadda ake danganta ma na abdullahi ibn umar duwa yau ne yan uwa kuma manzo Allah sama hadisin al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun tabbatar da cewa duk mutumin da aka tsaya ya sallar tarawihi tare da liman hatta sallama hadisi ne sahihi har liman ya sallame to za a bashi ladan ya tashi duka dare shi ne sa mutanen mu suke raina abubuwa da gobe da sassafe za ka fita ka je fagan fagan ɗan kasuwa ne kai ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan ƙwadu goma aikin wahala za ka yi ka yi sa'a an gama sallar isha'i aka kira sallah aka ce za a yi tarawihi bin liman shi ke nan damar da Allah ya baka ita ce damar da Allah ya baka wallahi wani ko ya so ya tashi ba zai tashi ba zai je kwanta to ka yi a gama da kai da liman in ma liman zai yi zai yi abin nan zai yi alkunuti a yi alkunuti da kai a yi addu'a a gama shi ke nan ka gama kiyamun lailinka annabi sama ya baka tabbas in dan Allah ka yi to za a baka ladan duka da ranka hmm? duka da ranka za a baka ka na eh

bayan ya gama a masallaci ba laifi ba ne don ya yi haka to amma ya sani cewa yi da liman a masallaci ya fi kwarai da gaske tarawihi tare da liman a masallaci yan uwa ta fi wancan hadisin da na jawo mana man kama ma'al imami hatta sallama kutiba lahu ajrul qiyam kulle aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam abu dawud da sanadi sahihi ibnu majah ma ya ruwaito shi duk wanda ya tsayu sallar dare tare da liman da ramadan har aka gama sallah liman ya sallame to za a bashi ladan yayi kiyamul layl duka ga hadisin nan nan kusa kusa to kaga mutum ya zo masallaci ya yafi fiye da ya a gida hmm. tunda shi ya a gidan shi dama ba liman bane ai shi wa ya naɗa shi kaga shi ya naɗa kai shi kuma gidan shi ba masallaci ba ne so da ka yi a masallaci yan uwa ya fi kuma ya fi ƙarfafa ma za ka fi jin kafin karkashin kai to Allah ya ba mu ikon yi Allah shi taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya ababen da muke jin tsoron su Allah ya mana maganin su Allah ya ƙara mana haɗin kai a cikin wannan unguwa tamu Allah subhanahu wa ta'ala ya cire mana kyashi da damuwa Allah maɗaukacin sarki ya saukar da albarka mai yawa da alkhairai masu yawa a cikin wannan anguwa mu da sauran anguwannin musulmai gabaki ɗaya ya Allah duka waɗannan fitinu da suke faruwa da ilimin a ce ya Allah kai mai iko ne mu bayinka ne gajiyayyu kaskantattu waɗanda suke mabukata a wajen ka ya Allah ka rangwanta mana ya Allah ka kama hannun azzalumai ka hana su aikata abin da ya zama cutarwa ne ga bayinka ya Allah mu bayinka ne su bayinka ne ya Allah maɗaukakin sarki kakka jarrabe mu da su ya Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da waɗanda suke da ka sani a cikin ilimin ka shiryayyu ne waɗanda ka kaddara musu shirya waɗanda kuma baka kaddara musu shirya ba ya Allah maɗaukakin sarki ka kama hannunsu daga barin aikata wannan mummunan aiki a kanmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka shiryar da zurriyanmu ya Allah ka shiryar da zurriyanmu ka ɗora su akan hanya daidai ya Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da matasanmu ya Allah ka sitirta matanmu ya Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da wannan karatu da muka yi ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana yalwar arziki da lafiya da zaman lafiya wanda yake mabukata a cikinmu ya Allah ka biya musu bukatunsu waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu ya Allah maɗaukacin sarki ka gafarta musu ka shigar da su aljanna ka haɗa su da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah maɗaukacin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ya Allah ka ba shi wa gabanin mu ikon yi mana adalci ya Allah maɗaukacin sarki ka shiryar da su mu kuma ya Allah ka ba mu kan yi musu biyayya in wacce kake so ya Allah wannan kasar ta muka kara mata yalwa arziki ka fifita ta akan sauran kasashe na duniya ya Allah ka kara mana yalwa arziki a cikin wannan kasa da zaman lafiya duk abin da muke jin tsoron sa ya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga shi Allahumma salli ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dandalin tudun